This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da dare da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ko a shirin na daren yau Litinin biyar ga watan Agusta shekarar 2024. A bangaren rahoton mu za ku ji cewa shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya bayyana damuwa dangane da yadda ya ce Najeriya da jamhuriyar Benin sun baya wasu jami'an leƙen asirin Faransa mafaka da nufin shirya wuta makarkashiya. jakada faransa da tana nan toma zo ake ce nan sai ana cewa a jami'in tsaro ne ba na tsaro ba ne dan sari kanoce ne da mun ka kore shi daga nan kewaya yana abuja najeriya Muna kuma tafi da rahoton yadda ta kwashe da masu zanga-zangar neman sauƙin halin kunci da jama'a ke ciki a jihar Kaduna, inda gwamnatin jihar ta sa takunkumin hana fita na tsawon sauyi 24. Mu yanzu abin da muke bukata ba za mu je ne zanga-zanga ba sai an mai da tallafin man fetur. waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin ɗan ƙasa da hukuma tare da mahmud ibrahim kwari da ma labarin wasanni to amma da farko ga labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da tawagar shi a kan al'amuran tsaron ƙasa a kan rikicin gabas ta tsakiya yau Litinin. Sannan kuma ana sa ran zai gana da Sarki Abdullah na biyu. Yayin da shugabannin Isra'ila suke gargaɗin maida kakkausar martani har idan aka kai mata hari. A sa'ad da ake samun fargaba a game da wasu matakan da Iran ko ƙawayenta suke shirin ƙaddamarwa a yankin. wani mai magana da yawun ma'aikatar wajen iran ya faɗa a wurin wani taron manema labarai a yau litinin cewa iran ba ta da niyyar daɗa rura wutar rikici a yankin amma kuma tana da 'yanci ta ɗau mataki a kan isra'ila biyo bayan harin da ta kai mata a makon jiya wanda ya kashe shugaban siyasar hamas ismail hanayi a tehran iran tana tuhumar isra'ila da kisar hanayi wanda ya faru sa'o'i da sa'o'i bayan da isra'ila a ta kai wani harin sama a beirut wanda ya sanadiyar kisar wani shugaban kungiyar mayakan hezbollah wacce kamar hamas take samun goyon bayan iran kasashen turkiya da japan a yau litinin sun bi sahun kasashe irin su amurka da faransa kanada birtaniya da jordan inda suka shawarci 'yan kasarsu su fice daga lebanon tare da yin gargaɗin yiwuwar fadawa haɗari A Najeriya zanga-zangar tsadar rayuwa da ake gudanarwa ya ɗan lafa yau litinin inda 'yan tsirarin mutane ne suka fito a manyan birane a ƙasar bayan da jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga. Dubin da batan mutane ne suka fito kan tituna a birane har da Abuja da kuma Legas wacce ta kasance cibiyar kasuwancin ƙasar inda suka buƙaci gwamnati ta ɗau matakan sassauta musu matsatsin tsadar rayuwar da suke fama da shi a ƙasar da kuma batun rashin tsaro da ya addabe su wanda suka fara a ranar alhamis din da ya gabata kana za su ci gaba har zuwa ranar goma ga wannan wata mai ci na agasta kungiyar amnesty international ta ce akalla mutane goma sha uku ne aka kashe a sanadiyar arangama a tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar tun ranar alhamis 'yan sanda sun bayyana cewa mutum bakwai ne suka mutu Kasar Australia ta bayyana matakin gargadin ayyukan ta'addanci a hukumance zuwa mai yiwuwa a daidai lokacin da ake fuskantar tashin hankali a game da rikicin Gaza. Hukumomin tsaro a birnin Canberra sun yi amanna cewa yiwuwar aikata munanan ayyukan ta'addanci ya daɗa ƙaruwa saɓanin yadda hukumomi suka bayyana raguwar yiwuwar aikata ayyukan ta'addanci a watan Nuwamban 2022. hukumar leƙen asirin ƙasar australia ta yi amanna cewa yanayin tsaro a cikin gida da ma duniya baki ɗaya ya daɗa taɓarɓarewa shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar australia wato asio a taƙaice mike burgess ya faɗa wa manema labarai yau litinin a canberra cewa ana samun karuwar 'yan australia da ake cusa musu tsatsauran ra'ayi sannan hakan na faruwa cikin gaggawa yace mun ga yadda ake samun ta'azzarar rikici da ta'addanci da ke da nasaba da siyasa a fadin duniya. Kasashen da suke bin tsarin demokuraɗiyya suna ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar cikinsu kuwa hadda ƙawayenmu Amurka da Burtaniya. Akwai dalilai da dama da ke haifar da wannan yanayin da ke kai ga tashin hankali. Ƙasashe a faɗin duniya sun damu da yadda ake wa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da kuma wasu sabbin dabaru da ake bijiro da su. Kasar Australia tana da matakai biyar a hukumance ƙarƙashin tsarinta na auna barazanar ta'addanci a ƙasar daga matakin tabbaci zuwa matakin ba sa rai ba. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Litini cewa sun kakabo jirage mara matuka 24 da Rasha ta kai mata hari da su cikin dare inda ta auna wurare da dama a cikin ƙasar. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun dakile hare-haren ne a yankin Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kyiv, Poltava, Sumi da Venetia. Gwamnan Dnipropetrovsk, Sarhi Lysak, ya wallafa ta manhajar telegram cewa hare-haren na rasha ya raunata wasu mutane biyu sannan ya lalata gidaje da wasu gidajen gona a yankin rasha na belgorod kuma wanda ke tsallaken kan iyakar kharkiv yau litinin jami'ai sun ce wani harin ukraine ya raunata mutum daya sannan ya lalata wasu gidajen da ake zama a ciki su hudu a garin shebekino Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na farko da zai kama birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Inda shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar din ya bayyana damuwa dangane da yadda ya ce Najeriya da jamhuriyar Benin sun baiwa wasu jami'an leƙen asirin Faransa mafaka da nufin kwanto kurar da za ta haddasa musu tashin hankali. daga birnin na yamai ga wakilin muslim mini barma da karin bayani a cewar janar chani wasu bayanan sirrin da suka tattara ne suka tabbatar wa hukumomin mulkin sojan nijar cewa har yanzu faransa bata janye kudurinta na ganin ta yi amfani da wasu kasashe makwabta ba don cimma gurinta na haddasa hatsaniya a wannan kasa. akwai wani ya yi zama nan jaka da faransa da tana nan to ma zo ake ce nan sai ana cewa a ah, jami'in tsaro ne ba na tsaro ba ne ɗan sari kanoce ne da mun ka kore shi daga nan kewaya yana abuja nigeria waɗanda da sun ka gudu da accan 'yan ƙasar niger kullum tare suke to ma zo wanga da nake ce ma yana abuja sun tattara mutane daga kaduna katsina sokoto sokoto tun cikin shekara waccan da ta wuce suke nan suna tsare-tsare don su cuta muna ya kuma kara da cewa wasu bayanan na daban daga jamhuriyar benin na nuna alamun shirin kitsa wata mummunar aniya duk kuwa da cewa iyakar kasashen biyu na rufe sun ce muna basu da basu da mine ne mun mun sani abinda muke gayi ba mu ce suna da bataliya bataliya ba amma suna da mutane da mun san sunansu mun san inda an ka aihe su mun san yaushe sun ka shiga benin mun san wani aiki ne suke nan suna yi cikin bangare bangare bangare na benin ko ina mun san yawansu mun san motocin da suke umfana da su. A wani bangare na wannan yunkuri da Faransar ta sa gaba tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 shugaban majalisar ta cnsp ya ce sun gano ƙarin sirrin ɓoye masu cike da wasu bayanan fallasa. ɗan ƙasa kanada da ɗan ƙasa denmark faransa sata. an ka kai su don su yi ma 'yan ta'adda horo rana tsaka sun ka ce a 'yan nijar sun aika 'yan ta'adda sun sace 'yan ƙasar kanada guda da 'yan ƙasa Danmark guda. Kuma Allah yana gani su ne fa sun ka ɗauke su sojan haya suna ciki har ranar sha biyar ga watan Julai muna dibe da su mun san duk abin da suke yi mun san inda suke suna nan wurin suna yi ma mutane horo kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatocin kasashen nan uku da abdurrahman chani ke zargi da yunkurin haddasa fitina a nishar yayin da ofisoshin jakadancin faransa da na benin a wannan kasa ke rufe yunkurin jin martanin ofishin jakadancin najeriya ma bai yi nasara ba domin wani jami'in diflomasiyyar kasar da muka tuntuba ya ce ba za su yi magana akan wannan al'amari ba sakamakon darajta babbar alakar al'ummomin kasashen biyu masu al'adu da addinai da komai na zamantakewa iri ɗaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah shi kyauta a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma sai jihar Kaduna a Najeriya. inda wakilin matan isa lawal ikra ya shaida mana yadda aka kasa kwashewa da mara tsakanin masu zanga-zangar neman sauƙin kunci da tsadar rayuwa da ta yi wa 'yan ƙasar katutu da ya kai ga gwamnatin jihar ta kaduna sanar da saka dokar hana shiga da fita na tsawon sa'o'i 24 kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. zanga-zangar da aka wayi gari da ita a faɗin garin kaduna da kuma ƙwariyar garin zariya dai ta ɗauki wani sabon salo ne saboda yadda mata da matasa har ma da ƙananan yara suka dinga tare hanyoyin shiga kaduna sannan a cikin garin kaduna kuma suka dinga tare motoci da sauran ababen hawa kafin daga bisani suka tari guri guda ɗauke da kwalaye da kuma tutocin ƙasar rasha suna masu waƙoƙin kuka da halin da suke ciki gwamnatin jihar kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar kaduna malam samuel aruwan ya shaida wa muryar amurka mun yi la'akari ne da halin da muka tsinci kan inda yayin da ake wannan zanga-zanga wasu suna ta satan dukiyoyin al'ummomi suna kuma barnatar da kayakin al'umma da kuma wasu gine-gine na gwamnati To ganin haka shine majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta yi nazari akan wannan abin sannan kuma baki ya zo ɗaya da cewa a sa wannan dokan zirga-zirga a cikin garin kaduna da kewayenta da kuma birnin zaria ma da kewayenta gaba ɗaya kuma wannan dokan ta fara aiki ne nan take babu fita babu shiga na awa 24 baki daya. Ya shafi har matafiya kenan da za su ketara zuwa wasu gurare. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Ina maganar da ake cewa ganin yadda masu zanga-zanga suka yi tururuwa suka dumfari gidan gwamnati kamar jami'an tsaro sun yi harbe-harbe. A'a, a yau nan da muke wannan maganar babu wani abu makamancin haka. Ya zuwa yanzu ya ake ganin yanayin yadda garin yake bayan saka dokar nan. Ina tabbatar maka jami'an tsaro sun shawo kan wannan halin da muka tsinci kanmu. To ko wannan dokar hana zirga-zirga na da wani tasiri na takaita abubuwan da suka fara faruwa a wannan rana? Wannan ce tambayar da na yi wa masani a harkokin tsaro manjo ya hashin mai ritaya. Eh tasirin dama shine dan a samu a tsagaita irin abin da ya faru ko yake faruwa na fashe-fashen da sace-sace da ake kaga yanzu ai tunda an kore kowa to amma ba kore mutane din bane dama al'amarin dole ne su shugabanni in an irin haka su maza-maza su biyo da jawabi wanda zai kwantar da al'umma su a san cewa eh an ji su kuma za a dau mataki. Yanzu haka dai jami'an tsaro na ci gaba da zagaye garin Kaduna har zuwa cikin daren wannan rana ta Litinin don tabbatar da bin wannan doka ta na zirga-zirgar da gwamnati ta sanar. kamar dai yadda ɗan jarida Malam Haruna Ibrahim Nasarawa da ke cikin garin Kaduna ya tabbatar ma da muryar Amurka. Yau ganin irin yadda abin ya kazance jama'an tsaron ya zama ba su da mafita illa su sanya wannan dokar ko da ta wucin gadi ce ya zama an fasa wannan gungun matasa a san kauce. To a yanzu haka da nake magana da kai akwai karin harbe-harbe na jami'an tsaro wanda suke tarwatsa mutane idan sun ga gungu-gungun su ba a yarda su a zauna ba. A birnin Zaria dai bata fara da matsala ba, sai dai kuma a yau litinin zanga-zangar ta juye inda ta ɗauki zafi. in ji wani mazaunin garin zaria muhammad gali zaria zanga-zanga ta yi zafi a dan magaji ta yi zafi a kwangila ta yi zafi daga kofan doka zuwa ran abawu dan agwaro amma me ya faru to abin da ya faru yara dai sun fito da safe da tutoci na rasha sai sun je kofan doka nan suke yin sansani to daga nan sai su tara duk motocin da za su zo su ce sai an sa ganye to fitowar sojoji ne su kuma kawai suka ce kowa ya wasi to nan aka fara takaddama suka dinga harbe-harben bullet na roba suka dawo kuma suna harba ma ne rai don sun harbo su dan jarida malam haruna ibrahim nasarawa ya ce wai garin yau haka matasa suka dinga dandazo daga unguwanni daban-daban na tasowa zuwa cikin garin Kaduna. So wannan abin ya tsaye da Kaduna shak. Masu zanga-zangar dai sun dage cewa ba za su janye wannan zanga-zanga ba har sai gwamnati ta amsa koke-koken da suke ta aikewa. Mu yanzu abin da muke bukata ba za mu daina zanga-zanga ba sai an mai da tallafin man fetur. Isa Lawal Ikara daga Kaduna a Najeriya. An gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA a akan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don logar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. In ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har Mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa Batun zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai a dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ko na mace. Madalla. Masu yau ce rana ta biyar da fara zanga-zangar lumana a Najeriya. wanda matasan kasar suka shirya tsawon kwanaki goma da nufin nuna damuwarsu akan kalubale daban-daban da ke addabar 'yan kasar. kalubalen tsaro tsada da hauhawar kayayyakin masarufi da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci na daga cikin matsalolin da 'yan najeriya ke kokawa a kai wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a ƙasar. A ranar Alhamis da ta gabata ne matasan na Najeriya suka fara wannan zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya. transportation ya yi tsada sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan dubu uku sai mutum ya mutu dan ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har kiyama wannan kenan sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi yanzu ka duba ga a da abin da ake biya dubu goma sha takwas kudin registration da shauransu sai ga dubu goma sha takwas ɗin nan wallahi billahi azimu akwai wanda dubu uku bai da ita ko dubu biyar ko dubu takwas sai ya zo gidan rediyo ya yi bara a ba mu tsaro a janye mana a damuna da tallafin mai sunana ibrahim ahmad gaskiya abin da ya fito da mu abin da ake mana ne ba ma jin daɗi in za mu tafi makaranta tsadar kuɗin mota fetur ya tsada komai da komai ya tsada na rayuwa wadda yake zanga-zangar ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin kasar ta Najeriya irin su Kano da Jigawa da Borno da Kaduna da Katsina da sauransu har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga. A jiya Lahadi shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa. Ko da yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan ƙasar ke faɗi, amma ya roƙe su su ƙara haƙuri. Gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar. to akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga don haka na ta mu a asara mai yawa kuma ta jefa kasar da tsarin dimokradiyyar a cikin niyyarsu. Idan mutanen gwamnati za su biyi sharhin da ake yi a kan jawabin shugaban ƙasa kuma su amfana da shi, to ya kamata su masu koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa. A ɗaya daga ciki ko a kuma tsawa'i wani jawabin eh, nan da 'yan kwanaki kaɗan ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati wato a hukumance cewar abu kaza da 'yan bata yana nufin kaza abu ya hada hadda kaza sai su shigar da bukatun 'yan kasa a ciki kuma tun in suka yi haka to ya zama matsayar gwamnati in ya so sai a zuba ido aga kuma sun aiwatar amma ba haka ba to kamar ihun za suke nuna mutane harkan ba ya kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Mazare ƙasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmad Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titinan biranen rike da tutar ƙasar Rasha. na Usman Sa'ar wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha Rasha tsarin ta yanzu dole mu so shi yana burge mu tana kula da al'ummar su. Sunana Abubakar manufan mu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki yadda da ƙyar talaka ike samu ya ci so biyu a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan kuma babu isasshen security da mu talaka za mu fita mu noma. amma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba ta ku ba za ta kawo muku nan? to dalilinmu na ka mu a duniya mun ga yadda wannan shugaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka kan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo. Ya danganci ga yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su amnesty international sun fara magana a cewa a sako wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan to don haka gaskiya idan yanzu gwamnati. ta ce za ta yi karfi ta murkushe masu daukan cutar rasha din nan da ko ba komai za ka ga su kansu su rasha din za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida kuma in ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu kasashe cikin al'amarin. To Allah ya kyauta, masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. An gaishe ka Ibrahim Mahmud Kwari yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Ƙungiyar ƙwallon kwando ta mata ta Najeriya wato D Tigress ta kafa tarihi a gasar wasannin Olympics na bana da ake gudanarwa a birnin Paris na ƙasar Faransa bayan da ta sami galabar doke ta kwararta ta ƙasar Canada a jiya Lahadi wanda ya ba da damar tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar ta kwallon kwando najeriya wadda ita ce ta goma sha biyu a jadawalin mafi mafifitan kasashen duniya a fagen wasan kwallon kwando ta yi wayan baya ne ta doke kanada da maki 79 da maki 70 inda ta zama kasar afirka ta farko da ta sami kaiwa wannan matakin gasar yayin da kanada da take ta biyar a jadawalin na duniya ta yi wajarar daga gasar daga matakin rukuni a wasanta na farko na matakin na rukuni najeriya da ta doke australia da maki 75 da 62 a ranar litinin da ta gabata kafin nasarar da ta samu a kan canada to sai dai a jiya lahadi australia ta yi galabar doke mai masaukin baki wato faransa da maki 79 da 72 wanda ita ma ya ta damar samun tsallakewa zuwa matakin na kwata final tare da najeriya da amurka da spain da sabiya da jamus da kuma belgium a dai bangaren kuma shahararren dan wasan tennis novak yakovic ya cimma burin da ya daɗe yana muradi a yayin da ya sami lashe lambar zinari a fagen tennis na gasar wasannin olympics na bana Djokovic ya sami nasarar ne bayan doke sabon abokin adawarsa Carlos Alcaraz da turmi biyu a jere lamarin da ya bashi damar kammala komai a duniyar tennis. Dan wasan ɗan ƙasar Sabiya mai shekaru 37 ya daidaita tarihin lashe mafi yawan gasannin tennis a duniya da manyan kofunansa 24 na grand slam inda kusan kowace irin gasa ta tennis a duniya ya lashe kofinta wannan nasara dai ta jefa Djokovic a cikin kwalla ta farin ciki da cikar burin rayuwa har ma ta kai shiga kaɗa tutar ƙasarsa ta sabiya cikin muna da farin ciki a filin wasan har yanzu dai dan wasan gaba na najeriya victor osimhen na ci gaba da zaman jiran tsammani kan makomarsa yayin da har yanzu ba a sami kungiyar da ta taya shi ba duk wadda cewa tuni da sabon kocin sa ta napoli antonio conte ya kammala tsare-tsarensa na shekara ba da wasu mina ciki ba kungiyar psg da ke kan gaba wajen farautar dan wasan ta yi shiru tukunna saboda ta saka sharaɗin sai ta ce farar da wasu 'yan wasan ta kafin ta iya sayan osimhen arsenal ma da ta nuna sha'awarsa a can baya a yanzu ta mai da hankali kan sayo wasu 'yan wasa kamar julian alvarez na kungiyar manchester city zaɓin da ya rage wa Osimhen a halin yanzu shine Chelsea wadda ke da ɗan wasa Romelu Lukaku da kocin Napoli ɗin ke bukata ruwa a jallo wanda kuma ana iya amfani da shi a matsayin wani sashe na yarjejeniyar sayan Osimhen. To sai dai kuma rahotanni sun bayyana cewa a halin yanzu Osimhen bai da yaƙini da tabbaci da kuma sha'awar komawa Chelsea sakamakon rikice-rikice da koma bayan da take fuskanta a baya-bayan nan. ko karshen labaran wasanni kenan. To a gaida Murtala Faruk ina sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu yanzu kuwa lokaci ne da za a saurari labarai a takaice. To hawa a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da tawagar shi akan al'amuran tsaro tsaron ƙasa akan rikicin gabas ta tsakiya yau litinin sannan ana sa ran zai gana da sarki abdallah na biyu yayin da shugabannin isra'ila suke gargaɗin mai da kakkausar martani har idan aka kai mata hari a sa'ad da ake samun fargaba a game da wasu matakan da iran ko ƙawayenta suke shirin ƙaddamarwa a yankin A Najeriya zanga-zangar tsadar rayuwar da ake gudanarwa ya ɗan lafa yau litinin yayin da 'yan tsirarin mutane ne suka fito manyan tituna a manyan biranen kasar bayan da jami'an tsaro suka yi amfani da karfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga. Kasar Australia daga ta bayyana matakin gargaɗin ayyukan ta'addanci a kasar a hukumance zuwa mai yiwuwa a daidai lokacin da ake fuskantar tashin hankali a game da rikicin Gaza. hukumomin tsaro a birnin canberra sun yi amanna cewa yiwuwar aikata munanan ayyukan ta'addanci ya daɗa karuwa saɓanin da hukumomi suka bayyana raguwar yiwuwar aikata ayyukan ta'addanci a watan nuwamban 2022 Sojojin Ukraine sun faɗa yau litini cewa sun kakkaɓo jirage mara matuka 24 da Rasha ta kai mata hari da su cikin dare inda ta auna wurare da dama a cikin ƙasar. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun dakile hare-haren ne a yankin Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kyiv, Poltava, Sumi da Militia. Gwamnan Dnipropetrovsk, Sarhi Lysak, ya wallafa ta manhajar telegram cewa hare-haren na rasha ya raunata wasu mutane biyu sannan ya lalata gidaje da wasu gidajen gona a yankin rasha na belgorod kuma wanda ke tsallaken kan iyakar kharkiv yau litinin jami'ai sun ce wani harin ukraine ya raunata mutum daya sannan ya lalata wasu gidajen da ake zama a ciki su hudu a garin shebekino To masu aro baki daya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. a madadin dukkan waɗanda suka taimaka hashirin yanzu muku kamar yadda kuka ji shi musamman ma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ya isha ma'azu da ta taya na gabatarwa ta karanto labaran duniya sai injiniyar mu helen hawa sharif ke fatan alheri gare ku baki ɗaya ma'assalam.